muna shirye-shiryen kayan aiki ne zuwa ghana da izinin allah muna ba wa 'yan uwa haƙuri musamman ɗaliban ilimi da suke bibiya dangane da karatuttuka na soro kamar al'aqidatul wasatiyya da kuma sharhu zumil warakat na usulul fiqhi kenan da kuma sauran durus insha Allahu yayin da allah maɗaukacin sarki ya soke ni lafiya a ƙasar ghana ina da faraga na lokaci wanda karatuttuka sai mun gaji da shi insha allahu da izinin allah a yanzu nan yadda kuka gani muna tattara kayan aiki ne eh, tattara kayan aiki miki eh, wannan ga sunan kayan aiki ne muke ta tattarawa na shehu eh, aikin kenan wannan littafin gashi kitabu ziyadatul jawahir gashi nan wannan littafin kenan gashi wannan shi kuma albayanu wattibiyan an tijjaniyati wattijjaniyin na shehu ibrahim shima gashi kayan aiki muke tattarawa wannan kuma littafin kashifin ilbasi ne an faidatul khatimi abil abbasi gashi nan shi ma na shehu ibrahim wannan kuma addawawi na sit ne gashi gashi gashi kun gan shi addawawi na sit gashi nan shi kuma wannan kuma littafin addurratul kharida ne sharhi na aliya utatul farida ga shi ma eh, ga shi shi ma wannan kuma firiya da tafsir ne shi ma wannan firiya da tafsir ne shi ma wannan firiya da tafsir ne ga shi nan har guda shida mai guda shida kenan ana ta tattara kayan aiki wannan kuma littafin ɗan yi hakuri ana kirana a waya wannan kuma littafin jawahir rasa'il ne shi ma gashi nan eh, ana ta tattara kayan aiki wannan kuma wani littafi ne malam habibu ahmad gusau ya yi gashi nan tambihu ulil albab ka gan shi eh, wani sabon kwafi ne shi wannan ƙarerayinsa ƙarerayi 555 wanda shi tijjani ya rawaito ƙarya ne wa allah wa annabi muhammad sallallahu da kuma allah eh, da akwai kuma sauran littattafan gasu a nan haka ana tattarawa eh, ga su tsa'in nuna muku su muna ta tattara kayan aiki ne eh, muna ta tattara kayan aiki kayan aiki muke ta tattarawa eh, kayan aiki ake ta tattarawa 'yan uwa eh, kayan aiki ake ta tattarawa wannan kashful hijab ne eh, kayan aiki ake ta tattarawa 'yan uwa kayan aiki muke ta tattarawa kayan aiki muke ta tattarawa 'yan uwa eh, abokan aiki ne wayannan wallahi sun fi kuɗi a wajen mu wayannan da kuke kallon su wallahi sun fi kuɗi a wajen mu eh, kayan aiki muke ta tattarawa eh, tunda dai kun ɓata addinin Allah wallahi ba za mu rabu da ku ba wallahi ba za mu rabu da ku ba kayan aiki ake ta tattarawa yan uwa eh, haka za mu ta wannan wala ba za mu rabu da ku ba tunda dai kun bata addinin Allah wallahi ba za mu rabu da ku ba haka za mu ta yi har Allah ya karɓi rayuwar mu fatan mu dai Allah ya azurta mu da ikhlasi Allah duk abin da za mu Allah ka sanya albarka ciki ka sanya tsoronka a ciki ka sanya tsarkakewa gare ka cikin wannan aikin kuma kamar yadda nake ta faɗi ba yadda za a yi ka zo ka ce za ka yi magana kan shehu tijjani amma ba ka ɗauko jawahirul ma'ani ka karanta ba ba zai yiwu ba ne ai za ka saba wa tafiyar sunna saboda a tafiyar sunna dole ne a yi adalci to in ba ɗauko littafinsa za ka yi ka buɗe ka karanta ba ba za ka yi masa adalci ba don mutum yana bida'a ba shi ke nuna cewa uh, ba za a yi masa adalci ba za a faɗi abin da wa'insu aka ji suna faɗi a kansa dole sai ka buɗe littafi ka karanta ka ce ya ce kaza kaza kuma da ya ce ya saba wa shari'a ka kawo hujjaj damiga ka dandake zancen da shehu ya yi wannan shine tafiyar sunna kuma ta haka ne ibnu taimiyya shehul islam ya gagari tawagar bid'a yakan yi musu insafi hatta irin wa'insu alfaz waɗanda ba su a zamanin manzan Allah sallallahu shari'a ba ta amfani da su ba manzan Allah sallallahu bai yi amfani da shi ba Allah bai yi amfani da shi ba sahabbai ba su amfani da wannan lafazin ba ko da sufaye sun kirkiro sun sa a cikin addini ibnu taymiya adalci yake musu sai ya duba ma'anonin abin da aka faɗi eh, saboda al'ibratu bil iradati labin lafzi saboda al'ibratu bil haƙa'iƙi labil alfazus sai ya duba ya gani wannan shi ya hukunci ga fana'i ya kasa shi kaso uku shi yasa da ya tashi ya ce wal fana'ul ladhi yujadu min kalami sufiyati yufassaru bi salasati umurin kage ce fana da ake samu cikin zancen sufaye ana fassara shi da abubuwa guda uku ya ce to da kace kaza ba Allah ne fa ya ce ba kai ne kace da kace kaza to in kana nufin kaza a ma'ana kana iya samun goyon baya ga wa'insu ayoyi ko hadisai a ma'anar kaza kenan in kuma ka ce kaza da ma'anar kaza saba wa Allah kai haka kuma in ka ce kaza da ma'anar kaza kafirci kai to haka shine tsarin karatu haka in ka duba lafzul jiha lafzul jiha shekul islam ibn taimiyya ya ce in kana nufin jiha shine ma fauƙal alam ma fauƙal alam wanda babu wani makhluk a nan in kana nufin jiha to a nan Allah yake to wannan kayi gaskiya idan kuma kana nufin jiha da cewa shai'un ne makhlukun shi ne a nan Allah yake ce to a'a ba haka ba ne wannan shi ne magana ta karatu haka in ka ɗau lafzul jisim shi ma yan bid'a ne suka ƙirƙiro suka yi amfani da shi Allah bai ce ba manzan Allah bai ce ba abai ba su yi amfani da shi ba haka to irin wa'annan alfaz da ka gani ana yin bayanin su ne a ambaci wajahin da a ma'ana a iya karba a ambaci wajahin da kafirci ne tsantsa in ana nufin kaza. to shi yasa haka insha Allahu za mu ci gaba da karatuttuka akai-akai wa'insu za su ji ana sallah eh, wa'inda suke sallah ne sai ta nuna eh, ni na yi sallah <laughs> eh, da izinin Allah bi izinin layi ta ta tafi sama can su wannan sai ta nuna suke yi kada wani ce ai ana sallah yana kasa mutanen nan kasa mutanen nan aka suke wallahi ga kayan aiki yadda kuka gani insha Allahu yayin da Allah ya sauke mu lafiya muka sauka a gana karatuttuka akai-akai musamman karatuttuka na soro wanda muka saba yi insha Allahu bi idinillahi ta'ala za mu ringa kawo shi akai-akai akai-akai insha Allahu ya kamata na ɗau wani littafin na ɗan buɗe na karanto wani abu gaskiya don bai kamata a ce na yi amfani da lokaci ban yaƙi shehu ba eh, ni so nake na ƙarar da rayuwa ta wallahi cikin yaƙar waɗanda suka ɓata wa Allah addini gashi a gurguje in ɗan ɗana in ɗan karanto nan ga wata magana in ka duba cikin kitabu jawahirin rasa'il juzi'i na ɗaya in ka duba cikin shafi na ɗari da talatin da shida ga abin da shehu yake faɗi wannan abu kafirci ne tsantsa ya ce al'arifu yaral halka ainihin haƙƙi inna lillahi wa ina ilaihi rajo al'arifu yaral halka ainihin haƙƙi inna lillahi wa ina ilaihi rajo ya ce al'arifu shi arifi yaral halka yana ganin halitta abinda ba Allah ba ainihin haƙƙi wato shine ainihin Allah ɗin ma shi wannan arifi haka yake gani halitta shine ainihin Allah eh, wanda ya husuli kenan eh, wanda ya husuli ya shafa komai to shi yana ganin halitta ma Allah ce wani ya iya cewa ai ainu anan ana nufin maɓuɓɓuga wannan ma aƙidar kafirci ce sai ya koma alhaƙiƙatul muhammadiyya kenan ko eh, farkon abin da Allah ya fara halitta hasken annabi muhammadu eh, farkon abin da Allah ya fara masintu tuba da yau la haya kuma la shi ya sa to wannan da kafirci ce in ka ce ainu nan ana nufin maɓuɓɓuga wato in ka fassara da al'arifu yaral khalqa ainal haƙi in ka ce ainu maɓuɓɓuga ita ma aƙida kafirci ce wacce suke cewa ai wa inna Allah ta'ala qabada qabdatan min nurihi fa qala laha kuni muhammadan wai da Allah zai halicci annabi muhammad sallallahu alaihi sai bantaro daga haskensa sai ce wannan bantare kuni muhammadan ta kasance annabi muhammad eh, qabda din nan sai Allah ya ce kasance annabi Muhammad to wai sai Allah ya halicci annabi Muhammad daga haskensa kaga Allah ne mabubbugar halitta eh, ta nan annabi Muhammad ya bubbugo kai kuma aka bubbugo da kai ta hasken annabi Muhammad wannan shi ma kafircin ne eh, wannan magana tana cikin jawahirin rasa'il juz'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da shida eh, al'arifu yaral khalqa ainal haqqi wai arifi yana ganin halitta shine ainihin Allah ko mabubbugar Allah tun yadda ka fassara kafirci ne haka in ka ƙara dubawa cikin dai wannan littafin na jawahirar rasail in ka duba cikin juzi'i na biyu za mu gani shafi na 61 ga yadda shehu yake faɗi ya koro magana ne ya ce ba da haza ya siru kalbul muridi fi guyubin laisa fi ha shai'un ya ƙazatan wa manaman yushayidu guyuban lashai a fiya hatta yujzabu marratan saniyatan fayarji'u ila Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu yaqinan alla shay'a illa Allah ya ce walaisa bi fanin wala bi sakranin walaisa bi majzubin kamilul yaqazati wa ya'lamu Allah shay'a illa Allah yake cewa ba'da hadha bayan haka yasiru qalbul muridi shi zuciyar muridi zai ringa tafiya fi guyubin cikin wani gaibu eh, ya ringa shiga yana shiga yana tafiya laisa fiha shay'un wanda wannan gaibubbukan da zuciyar muridi zai tafi a ciki ba komai ba komai a cikin su wannan gaibobin yace ya qazatan ƙuruƙuru a farke wa manaman haka ma da bacci yace yushahidu guyuban zai ringa ganin wani gaibobi gaibu gaibu la a fiha babu komai a cikin wannan gaibobin da zai ringa gani yace hatta yujzabu marratan saniyatan har a bincike shi karo na biyu ya shiga halin jazaba ya yi fana'i ya ƙare daman shi aljazbu kamar yadda shehu ya faɗi a cikin asrul akbar ya ce huwal fathu wal wusulu wal fana'u shine jazbun cikin faslun fi jazbi ha kenan ya ce wal jazbu huwal wusulu wal fana'u wal fathu to haka sai ya ce ya qazatan wa manaman da huyuban zai ringa ganin wani gaibobi lashe a fiha babu komai a ciki yace atta yi juzaba marratan sanita har a fincike shi karo na biyu fayar ji'u ila ta baraka wa ta'ala wai sai koma zuwa ga Allah in aka fincike shi yace ya yaƙinan zai sani da yaƙini Allah shi a illallah an zo wajen zai sani da yaƙini ba komai sai Allah Allah shi a illallah ba komai sai Allah ya ce walaisa bi shi ba wai ya yi fana'i ba ne ya ƙare fa ya ce walaisa sakranin shi ba wai a halin maye fa yake ba e eh. walaisa bi majuzubin kuma shi ba majuzubi ba ne eh, ba wai fana'i ya yi ba ya ce kamilul ya shi mai cikakken farke ne wato a farke yake a cike ya ce wa ya alamu zai san Allah shi a illallah ba komai sai Allah kaga wannan tauhidin shine suka ce shine tauhidil khas shine kuma tauhidil khalis shine cikin wannan shehu yake dai faɗi dai haka da in ka ƙara duba yake faɗi cewa wa iza hasala fana'u arafa al-abdu Allah sha'a illa Allah tabaraka wa ta'ala fa hunaka tauhidul khalisu alladhi huwa matlabur rijali yace wa shehu tijani ya ƙulu kama fi jawahiril ma'ani wa haƙiƙatu tauhidi la tudraku li'annaka ma dumta ta taqulu mawjudun wallahu mawjudun fasan masnana aina tauhid yace ba a riskar haƙiƙanin tauhidi saboda mutuƙar kana cewa akwai wani samamme Allah ma samamme ne yace fa a wannan lokacin da kake cewa ga Allah ga wani Allah isna isnana abubuwa guda biyu ne kenan an aina tauhid ina tauhidi yake shi tauhidi in ya samu kamar yanda yace wa idza hasala al fana wa halin fana'i suke kaiwa zuwa ga wannan tauhidin idan kuma wannan fana'in ya samu arafa al abdu sai bawa ya san Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala ba komai sai Allah eh, la mawjuda illa Allah kenan suka ce shine fassarar la ilaha illallah la mawjuda illallah ba wani mai sai Allah kenan duk wani wanda ka gani Allah ne saboda ba wani mai sai Allah eh, la mawjuda illallah shine nan yake cewa wa ya'lamu zai san Allah a illallah cewa babu komai sai Allah haka in ka ƙara dubawa cikin wannan tafsiri tsaya dan taba tafsiri gaskiya tsaya mu dan taba tafsirin shehu firiya da tafsir mu dan taba tsaya mu dan taba kaji ya zo shi ma nan yana magana dangane da ma'anar la ilaha illallah shi ma ya zo yana magana la ilaha illallah tsaya mu gani cikin firiya da tafsir juz'i na uku eh, cikin firiya da tafsir cikin firiya da tafsir a tsaya mu ɗauko juz'i na nawa ya kamata mu ɗauko mu dauko juz'i na ɗaya ga na ɗaya nan eh, juz'i na ɗaya maɗauko na ɗaya nan ga juz'i na ɗaya eh, haka za mu ta bincikowa ya ce ku rubuta eh, ga juz'i na ɗaya nan shi ma za ka ga ya yi ma'anar ya bayanin ma'anar la'ila illallah ga shi in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na 222 shafi na 222 za ka ga nan gashi ya faɗi ma'anar laila illallah yake cewa wa ma'ana la ilaha illallah inda al'amati ya ce ma'anan la ilaha illallah a wajen amawa eh, yana nan waje tambaye shi a nan waje an gane ya yi bayanin ma'anan la ilaha illallah ya ce wa ma'ana la ilaha illallah ya ce ma'anar la ilaha illallah inda al'amati a wajen amawa mu kenan gama gari tsaya ka ji ma'anarta la ma'abuda bi haƙƙin siwallahi kaji mu in muka ce la ilaha illallah abin da muke nufi la ma'abuda babu wani abin bauta bi haƙƙin da gaskiya siwal haƙƙi in ba Allah ba duk wanda kaga an bautatawa ba a bautata masa da gaskiya ba dan bai cancanci bauta ba kamar yadda Allah yake faɗi ya faɗi ayyukansa wanda za ka ga cancantarsa dangane da bauta ya ayu hanna su ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazi na min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah ya ce ya ayu hanna su ya ku mutane i'budu rabbakum ku bautata wa ubangijinku sai Allah ya faɗi ayyukansa don ka ga cancantarsa ga wannan bautar ya ce ku. khalaqakum shine wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicci waɗanda sai kafin ku su mahalittar Allah ne la'allakum tattaqun saboda ku samu taqawa sai Allah ya faɗi irin ayyukan da yayi yace allazi ja'ala lakumul arda firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamanto kamar shimfiɗa ma a bina'an sama ta zamanto kamar gini haka Allah ya yi ta wa an zala mina sama ima'an Allah ya saukar da ruwa daga sama haka Allah ya yi fa akhraja bihi mina samarati Allah ya fitar da tsirrai da wannan ruwan da ya saukar daga sama rizqan lakum ay naf'an lakum dan amfani gare ku sai Allah ce fala ja'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'alamuna alhalin kuna sani ba su suka yi wa'annan ayyukan ba ba su alice ku ba ba su alice waɗanda suka kafin ku ba Sa'annan kuma ba su shimfiɗa muku ƙasa ba ba su gina muku sama ba ba su saukan muku da ruwa daga sama ba su fitan muku da tsirrai ba kun san ba su suka yi ba fala ta ji lillahi an dadan wa antum ta'alamun kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sani ba su cancanta ba ba su suka yi wannan ba shi ya sa al’imam ibn kathir da ya zo daidai wannan ayar yace alhaliku li hadhihi ashiyai huwa mustahiqu lil ibada ce mahalicin waɗannan abubuwa shi ya cancanta ta masa to kaga shi ya sa a wajen amawa mu kenan ce wa ma'ana la ilaha illallah wa inda al'amma gurin mu kenan ma'anar la ilaha a wajen amawa la ma'abuda bi haqqin siwallahi babu wani abun bauta bisa cancanta wanda ya kai abotata masa ya cancanta in ba Allah ba a wajen mu kenan sai ya ce wa ma'ana la ilaha illallahu indal muridina ya ce ma'anar la ilaha a wajen muridai kuma ya ce la maqasuda bi haqqin siwallahi babu abin nufi da gaskiya in ba Allah ba sai ya ce li'annahum qasadul hadarata saboda su sun nufaci halara ne eh, sun nufaci halara mahallin shahid da ai ya je gaba zai faɗi ma'anar tauhidi a wajen su su ma'anar la ilaha illallah a wajen su sai ya ce wa tauhidul wasilina ya ce tauhidin waɗanda suka yi wusuli suka kai ma'ana la ilaha illallah indahum ma'anar la ilaha a su la mawjuda bi haƙƙin siwallahi kaji ko la mawjuda bi haƙƙin siwallahi eh, la mawjuda bi haƙƙin babu saman me da gaskiya siwallahi in ba Allah ba ta yayin fana'i kuma ake kaiwa in kai ka ƙare sai Allah i saura shine ai ka zo fana'in kenan shine ka zo tauhidin kenan shine inda shehu tijjani ke cewa haqiqatu tauhidi la tudraku li annaka ma dumta taqulu maujudun wallahu maujudun fasamma isnani aina tauhid shi yasa to yace tauhidin waɗanda suka yi wusuli shine la maujuda bi aqin si wallahi sai yace hum yaquluna la illallah kaji yace su din suna cewa la ba komai ba kowa illallah sai Allah sai yace qad alima kullu unasi mashrabahum wannan haka yake kowane mutane sun san mashayinsu mu mashayanmu na tawhidi shine kamfanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kuma mashayarku ta tauhidi shine wa'annan shehuna su ne dai wa'annan shehunan nan ne dai a nan kuke sha ya ce kada alima kullu unasim masharabahu kowa ya san mashayarsa mu suna muke kwankwadowa ko kuma bid'a kuke shawowa kuke kwankwadowa to wannan kenan haka akwai wani cikin wannan littafin ya kamata in dan karanto wani abu ya kamata in dan karanto wani abu cikin kashiful ilbas gaskiya an faidatul khatimi abul abbas akwai irin wannan magana akwai wata waka da shehu ya kawo a cikin wannan littafi eh, haka ma cikin jawahir rasail ya kawo allahu yace allahu qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kun ta murtadan buluga kamali yace falgairu dunallahi in haƙaƙtahu adamun tafsil wal ijimali wa alam bi annaka wal awali kullaha laulahu fi mahawin wa fi mihilali malla wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu laulahu ainu muhali. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce Allahu ƙul wa zaril wujuda wa ma hawa eh, kawai ka ce Allah kawai duk wani samuwa ka batta kawai ka ce Allah kawai da duk da wani abu da halitta a tattaro da ka ce babu kawai Allah kawai sai ce in kunta murtadan ga kamalin eh, in dai kana so ka kai ka cika to kawai Allah kawai ba kowa sai Allah ba komai sai Allah wannan shine wahdatul wujud din kenan yace fal ghairu dun Allah in haqqaq in haqqaqtahu yace fal ghairu wani dun Allah he ba Allah bane kuma bayan Allah bane wani kuma wani kuma bayan Allah ne yace in haqqaqtahu in dai ka tabbatar da shi adamun to babu shi wani wato fal ghairu dunallahi adamun in haƙaƙtahu in dai ka yi wusuli ka zama ɗan haƙiƙa to wani Allah ba shi eh, sai ya ce alat tafsili wal ijimali kaga wannan alat tafsili wal ijimalin kamar ka ce yanzu in ka haɗa gaba ɗayan halittar ba kowa wal ijimali wat tafsili ko alat tafsili shi kuma wannan kamar ka ce wannan shi ma ba shi wancan shi ma ba shi wancan shi ma ba shi wal ijmali gaba ɗaya dukansu babu shine fal ghairu dunallahi in haqqaqtahu adamun ala tafsiri wal ijmali yace wa'alam bi annaka wal awalima kullaha yace ka sani da kai da halittu duka yace laulahu fi mahawin wa wa mi hilali ya ce malla wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu laulahu ainu mahali dai zuwa ƙarshe insha Allah ku bari sai mun je dai za mu bibiyi abin insha Allah mu dinga karantowa daki daki shi yasa mun ɗibi kayan aiki insha Allah muna fata Allah ya tsare mu ya tsare mana addinin mu da imanin mu Allah ka ƙara mana lafiya da imani da ikhlasi da nisan kwana Allah ka shiga lamarinmu ka ka mu da kanmu Allah duk rantsi duwa ala Allah ka banmu a ya Ubangiji Allah ka banmu a ya Ubangiji wato wannan shine dan abubuwan da nake da su kaɗan haka akwai wani postin da na yi wanda 'yan uwa ku yi haƙuri eh, wa'insu da yawa suna ta bugo min waya dangane da wai ana surutu a kaina eh, da Allah ku daina sanar da ni in an yi surutu a kaina da Allah in me shi yana da magana da ni eh, kira na zan naƙasha shi wallahi <laughs> wallahi zan naƙasha shi wato shi kansa me shi ya san ba zai iya zuwa guri na bane shi yasa ya je gefe yana surutu eh, to da haka da Allah ku daina turo mu wallahi in mutum ya kai in tanka shi ko ko bai gayyace ni wallahi zan ji Allah ina mutum ya kai wala ko bai gaice ni wallahi zan je wallahi ko da bai gayyace ni ba in ya kai kenan shi yasa da Allah ku bari Allah ya sa mu dace eh, Allah ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata